A sanarwar da ta fitar a jiya talata, rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ta ce sakamakon wasu bayanan da wata bataliyar sojojin Nijar da ke da sansani a ƙauyen Wanzarbe na gundumar Tera ta samu a ranar 12 ga watan Satumba daga mazauna ƙauyen Balle Kwara sun ba da damar cafke wasu 'yan ta'adda tara dauke da shanu goma sha takwas da babur guda sabo sabopul da suke shirin batarwa a kasuwar ƙauyen na balle kwara da ke a tazarar kilomita talatin a kudu maso gabashin wanzarbe wannan wata alama ce da ke nuna an fara samun canjin tunani a wajen al'ummar yankin da a wani lokaci ake zargi da haɗa kai da 'yan ta'adda in ji mai bin diddigin al'amuran yau da kullum ibrahim kantama wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne godiya ce za mu yi ga Allah maɗaukakin sarki da ya fahimtar da shu al'umma wanda suke waɗannan yanki da sauran mayankuna daban da suka fahimci cewa baima jami'an tsaro goyon baya ko in ce haɗin kai game da wannan abin da suke abu ne mai mahimmanci. Haka kuma a ranar sha biyar ga watan Satumba, jandarmomin ƙauyen ya takala da ke a kilomita uku da wanzarbe sun damƙe wani mai yi wa 'yan ta'adda aikin leƙen asiri bayan da aka sanar da su ta wayar telefon. Mamba a kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro Abdulrazak Ibrahima ya ce alama ce da ke nunin tafiya ta kama hanya a game da yunkurin murkushe 'yan ta'adda a yankin Tilaberi. Dama mu gurinmu ya za a yi 'yan ƙasa su dinga hulɗa da jami'an tsaro don ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a cikin wasu yankuna na ƙasarmu da ke fama da tashin hankula. Yanzu haka waɗannan 'yan bindiga kimanin goma da shanu sha takwas da babur ɗin da aka kama a hannunsu na can tsare a cibiyar yaƙi da ta'addanci. To amma a cikin irin wannan yanayi ɗaukar matakan bayar da kariya ga masu kwarmata bayanai ga jami'an tsaro wani abu ne da ya zama wa hukumomi wajibi a cewar masharhanta. To ina mai kira ga hukuma da ta yi taka tsantsan duk wanda ya ba su labari toho ya zama wajibi ya zama tilashinsu na su kare shi su ba za su yarda su nuna cewa shi ne ya ba su labari ba kuma dole su sa mishi tsaro ba tare da shi ya san akwai masu tsare shi ba. Ai ga mutanen anzuru an gani an sa jami'an tsaro sun tsare su go to irin wannan ne gwamnati ya kamata ce to duk wanda ba abin ga bayani kan ayan ta'adda to za mu ɗauki matakan domin mu kare shi. Wani labarin na daban na cewa jami'an tsaron jandarman gundumar gidan rimji a jihar maradi sun kama bindigogi kilar ak-47 ko kuma aka karan set kimanin goma da harsasai dubu da biyu, bayan kaddamar da samame a wasu ƙauyuka hudu abinda tuni ya ritsa da wasu mutane da ake zargi da hannu a wannan aika-aika sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger